Masauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin mu zagaye duniya shirin da ke bitar wasu daga cikin labaran da kuka ji a cikin mako mai karewa tare da Bashir Ibrahim Idris. A cikin wannan shiri za ku ji dambarwar da ta yi sanadiyar korar jakadun rasha a ƙasashe da dama. da kuma ziyarar da shugaban kasar koriya ta arewa kim jong-un ya kai china da matakan da gwamnatin najeriya ke ɗauka na tabbatar da zaman lafiya a jihar zamfara da kuma zanga-zangar da ta yi sanadiyar kama shugabannin ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar niger to kamar da yadda kuka ji a farkon makon nan ne kasar amurka da kasashen turai da ƙawayensu suka bi sahun Birtaniya wajen korar jakadun Rasha kusan 150 saboda zargin da suke wa kasar na amfani da makami mai guba kan jami'in leƙen asirin Birtaniya, Sergei Skripal. Abubakar Isa Dandago ya haɗa mana rahoto a kai. Mai magana da yawon fadar gwamnatin Amurka Sarah Sanders ta ce matakin daina a matsayin martani ga Moscow bisa harin sinadarin gubar da ake zarginta da kaiwa cikin Birtaniya. yanzu haka dai wa'adin kwanaki bakwai ne aka baiwa jakadun kan su tarkasa ko matsansu su bar kasar tun dai ita ma kungiyar tarayyar turai ta ce komi ya kammala don katse hulɗa tsakaninta da rashan bayan da ta kira jakadanta da ke masko ƙasashen turai dai goma sha hudu yanzu haka tuni suka ɗauki wannan mataki tuni ma faransa da jamus suka ba da rahoton sallamar jakadun rashan hudu kowannensu akwai kuma ƙasashen ukraine poland da jamhuriyar czech baya ga wasu kasashen yankin balkan irin su latvia lithuania da estonia tuni ita ma kasar Kanada ta bi sahu inda ta bayyana batun harin gubar da ake zargin Rasha da kaiwa cikin Birtaniya. a matsayin wani aiki na asha wanda ke bukatar martanin gaggawa. Cikin murya guda dai kungiyar tarayyar Turai a wani taro da ta gudanar a Brussels ta ce ya zama wajibi a gyattawa rashin sahunta. Dangane da tasirin wannan mataki, mun tuntubi Hashim Muhammad Suleiman na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Eh, wannan mataki wani abu ne na ci gaban taɓarɓarewar siyasan duniya, wanda kuma in mutum ya kalle shi ta nan ba zai iya fahimtar ina aka nufa ba, ba tare da ka koma ka fahimci mai ke wanzuwa a ƙasar Siriya ba, inda su Turai ɗin da Amurka suka so da karfi da yaji yadda suka kubutar da mulki daga hannun gaddafi ya mutu haka suka so su ma shugaba asad amma shigar rasha sai ya dagula musu al'amura gaba ɗaya to tun daga lokacin rasha ta fara nuna duniya ita ma ta kawo karfi wanda a da turai suna tunanin lokacin rasha ta riga ta rugurguje ba ta da ƙarfi so wannan in ka ɗauko shi daga wancan zuwa yau sai ka sa shi a mahanga inda za ka gane wata gaba ce ta siyasar duniya take tasowa. Wato matakin da zai yi a Rasha shine Rasha za ta ci gaba da kullewa da China da India. Yanzu idan Turai ta haka a bisa bincike ya nuna cewa kusan su ne za su samu nakasa fiye da rasha because akwai lokacin da rasha ta ɗan taɓa hana shigo da wasu kayayyakin abinci daga turai zuwa ƙasarta da yawa manoman turan suka fara zanga-zangan cewa suna asarar kayayyaki kuma duk wata burga ce muna nan da kai nan gaba kaɗan za ka ji sun zo suna neman asasanta. sasanta. tuni dai rasha ta mai da martani wajen korar jakadun ƙasashe 23 da kuma baiwa amurka umarnin rufe ofishin jakadancinta da ke st petersburg matakin da amurkan ta ce rashin ba ta da hurumin yin haka sai kuma faransa inda aka yi bikin karrama wani ɗan sanda da ya ba da kansa domin musaya da wata mata da wani ɗan bindiga ya garkuwa da ita a shagon sayar da kayayyaki amma daga bisani ɗan bindiga ya harbe shi shugaba emmanuel macron ya jagoranci girmama mamacin inda yake cewa A daidai lokacin da aka manta da sunan maharin, muna girmama Arno Bertram, mutumin da ya sadaukar da ransa ga kasar Faransa, mutumin da shakka babu ya shiga tarihi tare da nuna matsayar kasar da cewa ƙasa ce da ke da alƙibla. A kodayaushe Faransa za ta kare muradinta tare da kaucewa fadawa cikin rudanin wasu masu tsatsauran ra'ayi, kamar yadda muka gada daga su Jean d'Arc zuwa Janar de Gaulle. Faransa ƙasa ce mai 'yanci, dunkulallar ƙasa da ta buɗe kofofinta ga kowa. muna fuskantar masu karkata hankulan matasa banda haka akwai matsalar masu tsatsauran ra'ayi da ke amfani da addini na ƙarƙashin ƙasa domin rusa ƙoƙarin 'yan ƙasar ta faransa tabbas faransa na buƙatar kariya fiye da haka daga 'ya'yanta ko da takan kai ga sadaukar da rayuwa domin samar da natsuwa ga rayuwa L'engagement de servir et de protéger peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Oui, cela a du sens et donne sens à notre vie. To a karan farko shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ziyarci ƙasar China wadda ita ce ƙasa ta farko da ya kai ziyara tun bayan hawansa karagar mulki. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto a kai. Ziyarar zuwa China ita ce irinta ta farko da shugaba Kim ya kai wata ƙasa tun bayan fara mulkin Koriya ta Arewa a shekarar 2011 inda ya tabbatar wa Xi Jinping cewa a shirye yake ya tattauna da shugaba Trump na Amurka da takwaransa na Koriya ta Kudu Moon Jae-in. Shugaba Kim Jong-un wanda ya kai ziyarar tare da rakiyar mai ɗakin Sari Seo ya samu kyakkyawar tarba daga takwaransa na China Xi Jinping yayin tattaunawar tasu Kim ya ce watsi da shirin hada makamin nukiliyar tasa zai yi tasiri ne kadai idan Amurka da Koriya ta kudu suka yi maraba da matakin tare da kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakaninsu da kuma wanzar da zaman lafiya. Tuni dai shugaban Amurka Donald Trump ya yi maraba da matakin sai dai ya ce ba cikin gaggawa za a janye takunkuman da aka sanya wa Koriya ta Arewan ba har sai an tabbatar da sauya takunta. To a makon jiya ne aka ruwaito cewar an tatsi bayanan mutane akalla miliyan hamsin da ke amfani da Facebook ta hanyar da bata kamata ba, abin da ya sa Amurka da Turai suka ɗauki matakan ladabtarwa ga Mark Zuckerberg, abin da ya sa shi neman gafara, kana ya bayyana ɗaukar sabbin matakan ɓoye bayanan jama'a. Abdurrahman Gambo Ahmad ya haɗa mana rahoto a kai. Sabbin tsare-tsaren da Facebook ya ƙaddamar za su baiwa masu amfani da shi damar shiga cikin bayanansu na sirri cikin sauƙi don sauya abin da suke so tare kuma da share ko kuma sauke wasu bayanan da kamfanin ke adanarsu kazalika kamfanin ya ce tsare-tsaren za su baiwa jama'a damar kare bayanansu da kansu inda za su rika zaɓar irin mutanen da suke so su rika duba bayanansu a shafin tare da dakatar ko kuma barin tallace-tallace da ke bujurowa a shafukansu shugaban sashen kare bayanan sirrin jama'a a facebook erin egan ya ce sun samu bayanan da ke cewa mutane na shan wahala wajen lalubu babu wuraren da za su latsa don kare bayanansu abin da ya sa ya ce ya zama dole su wayar da kan al'umma wannan matakin da yi na zuwa ne bayan kamfanin ya sha zazzafar suka jim kaɗan da samun labarin yi wa mutane miliyan hamsin kutse a kundinsu lamarin da ake ganin yana da nasaba da yakin neman zaben shugaban amurka donald trump a shekarar 2016 ko da dai shugaban kamfanin na facebook mark zuckerberg ya fito ya bada hakuri kan abin da ya faru amma duk da haka 'yan majalisun amurka sun buƙace shi da ya bayyana a washington don bada bayani kan batun yanzu kuma sai najeriya inda aka sake samun wani bakin labari daga jihar zamfara inda 'yan bindiga suka bindige tarin mutane a ƙauyen bawar daji da ke ƙaramar hukumar anka mai martaba sarkin anka kuma shugaban majalisar sarakunan jihar zamfara a tahiru muhammad ahmad ya bayyana cewa duk wani mai cewa rikici ne tsakanin fulani da makiyaya ke haifar da waɗannan kashe-kashe bai yi musu adalci ba ga dai abin da yake cewa mu duk wanda ya ce faɗa ne ake da makiyaya a zamfara gaskiya ba gaskiya bai mana adalci ba bai mana adalci ba saboda kawai suna ce a kame ta Allah ba da yi ne sa mai ta Allah za ta zo a nan saboda ba matsala ce ta makiyaya da manoma ba wannan ta kawo akwai ta tana nan mun san ta amma ba ita ba ce a hali yanzu a hali yanzu yan ta'adda ne masu kashe mutane su amshe musu dukiya babu wasu sai su saboda ka to duka mun sani mafi yawansu fulani ne eh to bai kamata su shugabannin hillani na najeriya ba sake tunani duk inda ka duba najeriya fulani fulani matsala dole su yi tunani su gyara gidansu kuma fulani nan na daji koya waɗanda ko addini bai dame su su ne ke samu cikin wannan halin da muke ciki amma kuma sai abin bai halacin gari mu ba mu yadda bai bai bahilacin gari ba saboda ba mu na gari ma na zaune lafiya lamar aurantakewa suna auren mu aure su hadda na dajin amma kalilan din nan waɗanda an mashaya yan iska su ne ke wannan abu mun ji labarin duk suka samu bindigoginsu a libya da sauransu to kan anami saboda dole sarakunan shugabannin hillani na najeriya su sake tunani in suna faɗa musu faɗa musu kada lokaci ya kule domin lokaci ya kusa kulewa da in muna tausar hankalin mutane muna tausar su in aka waye gari abu ya canza ba mu sami zai ba. mai martaba sarkin ankan ya ce gazawa ce ga najeriya a ce jami'an tsaronta sun kasa magance wannan matsala ta zamfara. mutane jami'an tsaro su haɗa muku gaskiya ranar wanka ba ɓoyon cibi su haɗa muku gaskiya kuma su in ba ku su yi su haɗa ma su yi domin ka iske shugaban ƙasa da amma ba su taɓa ba su yi kuma su ki domin babu dalili ko da a bincike dalilin da ya sa aka bi haka na faruwa a bincika mana lahin waye misa a yi ta faɗa mutane ga matsala ga matsala ga matsala maimakon in matsala na faruwa don da aka yi mota guda ko biyu irin wannan matsala mota biyu aka kai aka ƙara guda suka zo suka ci a yi suka dawo to ta taɓa faruwa mi a ranar kai ɗauki in kun san ba ku yi saboda ka su faɗa muku tsakanin da Allah in ba su ya suke ku ba su ya amma da zo ana ta yawo da hankali mutane ana kashe mutane ba gari masu gashi amma ba abin da yi a ce an yi shi abun kunya ne ga gwamnatin Najeriya a ce wai yan ta'adda sun yi ƙarfin jami'an tsaro abun kunya ne sun yi su makamai da sauransu wannan reni in ya je nesa ba mu san abin da mu ba ƙananan ƙasashe makwabtan wala suna iya mu su rena mu su ce ba mu iya musu komi. To gwamnan jihar Abdulaziz Yari ya ziyarci garin da aka samu matsalar kuma ya ce shugaban ƙasa ya ba da umarnin harba duk wani mutum da aka sake gani da bindiga a faɗin jihar muddin ba jami'in tsaro ba ne. Ga dai abin da yake cewa. Kamar yadda aka sani dokar Najeriya ba wanda an ka ba umarni ya ɗauki makami yana yawo da shi banda jami'in tsaro. Babu wanda an ka ba dama ya ɗauki makami yana yawo da shi cikin al'umma ba jami'in tsaro ba ne saboda haka daga banda dokar da akwai tsaye za mu ƙara jaddada wannan doka ko mu ƙara mata ƙarfi ga su jami'an tsaro don samu damar yin aikin su kuma babu dalilin su kasa yin aikin su saboda haka jami'an tsaro ku tsayu ga aikin ku daga wannan rana mai kamar ta duk wani wanda aka gani da bindiga AK47 to bai kamata ya koma shan iskar duniya ba domin maki ne na wannan al'umma mu ma bakin shi wannan umarni daga shugaban kasa kuma umarni daga gwamna bana shugaban kasa ya ba da umarni ga chief of defense staff duk wanda aka koma ga yadda bindiga a tabbata bai koma shan iska ba saboda haka na maimaita wannan dokar gare ku ku komandodi na jami'an tsaro na Nijar duk wanda aka ga yadda AK47 rataye to ya kamata ba sanin duniya don don maki al'umma ne in dai kowa na iya zama gidan shi bai da bindiga ko takobi bai da rayu kai me yasa karata wannan bindiga saboda haka ba nau'i ne ko ba fulatani ko ba haushe ko wane ne wanda aka gani da wannan makamin to ya kamata ya ba wannan ba yoron duniya ne yanzu dama mu tsarin mu na musulunci ana kashe ɗaya bisa uku na al'umma ta rayu saboda haka wannan sun ba duniya babba laifi bane a wurin Allah a wurin kowace duka doka saboda haka daga wannan lokaci in muka ji labarin wanda daga toka sa ce ragwanci ne daga jami'an tsaro kuma kowane ne wanda aka gani kuma komi matsayin shi a cikin al'umma sannan komi kaskanta ce ko ba fulatani ne ko ba haushe ne ko wane ne a gan shiratai da wannan bindigan to bai kamata ko madaga ga wannan lokacin a ƙarshe gwamnan ya kuma bayyana tuɓe hakiman da suka baiwa 'yan ta'adda mafaka kana yi barazanar ta da irin waɗannan garuruwa a kamar yadda mai martaba ya yi jawabi waɗannan garuruwan da ake cewa suna makwabtaka da barayi za mu yi zama na musamman da su jami'an tsaro in ya zan duk garuruwan su tashi za su tashi in ya kai cewa garuruwan duk gaba ɗaya za su tashi za su tashi domin sauran jama'a su zauna lahiya amma daga yau tunda akwai hakimai garuruwan waɗannan garuruwan daga yau ya kamata mai mata ba a ci babu wani hakimi wanda ka ci wannan gare tunda su sun sa abin da ka faruwa a cire waɗannan hakiman a sa wanda ka yi wannan aikin in babu garuruwan duk su tashi gaba ɗaya shi kenan ko wani gari wanda kai ke riko ne amma wani a ce yana wani abu daban to shine me shine wani gari saboda haka waɗannan garuruwan da aka ce waɗannan hakiman daga yanzu ba hakimai ne sai a sa wasu je su yi wannan aikin nasu in ba ta yi ba duk garuruwan za wanda ka son zama da zauna da mutane zama mutumin kirki zama da mutane zama mutumin kirki wanda annan daga wannan lokaci an ba da lokaci iyaka dan ta'adda ne hukunci dan ta'adda za a mishi don kowa zauna lafiya saboda haka za mu yi zama na musamman da su jami'an tsaro a kan waɗanga wuraren ba waɗanga garuruwan ɗaya da ka ambata ba idan akwai wasu garuruwan da a nan kai a shugaba na sarakuna a cincinto mun a bamu za mu sa iyaka wannan gari su kyautatu su mutanen kirki in ba zan ba su tashi za su tashi ba wani gari zai zama a ce wannan ba karkashin kula su kike ba ko kashin kula hukuma shi wane ne wanda a wannan sau da yanzu haka nan ba hukunci sai in gwamna ya koma wani gari in zama don ba wani in dai akwai wani gari wanda za a ce akwai al'umma wanda kashe da wanda Allah ya sa cikin iko na da ikon ku sannan ba mu ka kula da su ba akwai wani mai kula da su to me ya wani kuma abin da muke saboda haka yanzu daga wannan lokacin waɗannan hakiman daga ruwan da aka ambata ba hakim ba ne a cire su a sa wasu wanda kai wannan in ba a yi ba za mu ba da iyaka lokaci in ba su canzu ba duk gaba ɗaya ruwan za su tashi saboda wanda a cikin ɗan ta'adda ne su hukunci ɗan ta'adda za mu yi mashi. yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda 'yan sanda suka kama shugabannin kungiyoyin fararen hula da suka shirya wata zanga-zangar adawa da kasafin kuɗi saboda harajin da suka ce gwamnati ta ɗora wa talakawa. hukumomin kasar sun haramta wannan zanga-zanga amma waɗannan mutane suka bijire abin da ya sa aka kama shugabanninsu aka kuma kai su kotu. Sulema Jerejeto na ɗauke da rahoto a kai. A yanzu dai haka kotun ta rarraba 'yan kungiyoyin fararen hular gidajen kurkuku na kasa daban-daban inda an haka Musa Cangari jagoran Alternative Espace Citoyen a gidan kasan Walam. Nuhu Arzika jagoran MPCR a gidan kasan Tilaberi, Ali Idrisa shugaban Rotab a gidan kasan Filinge, Lauya Lirwani Abdurrahman a gidan kason da kaina, sai kuma Ibrahim Malam na maiwa mamba a kungiyar MPCR da an haka a gidan kasan Tera. nan ina kallon irin yadda jama'ar da suka haɗu kotun domin kawo wa 'yan kungiyar farar goyon baya ne wato suke ƙoƙarin ba su hannun bankwana da kuma jinjina musu tare da nuna musu fa ko bayan tiya akwai wata caca bari ji mu ji malam abdulnasir saidu na kungiyar mpcr wannan yana nuna muna kenan lalle abin da muke yana tada ma gwamnatin hankali na yana zaton in ya jingine su zai karyar da karhin gwagwarmayar da muke muna gani nike zaton ki wannan kuskure ne ko goyau in suna so cikin mu masu zo su ƙara kwasa wasu ta su a bayan mu kuma za a samu wasu za a cewar dai ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare waɗannan 'yan ƙungiyoyin fararen hula lauya samna dauda alkali mai bincike na aiki da umarnin gwamnati ne kawai. Yake faɗin muna a cikin mawuyacin hali, muna cikin mawuyacin hali. Kafin ma mutanen da muke karewa su iso a kotu a karfe goma na safiya, tuni shi alkalin binciken yana da takardar jingine mutanen mu a kurkuku a rubuce. A yanzu haka dai 'yan kungiyoyin fararen kula suna cikin kokarin yadda za su yi ganin cewa wato ranar nan ta biyu wato da suka yi kiran cewa a ɗaure komai kowa ya zaman shi gidan shi ta tabbata a duka faɗin ƙasar Nijar. Suleiman Jerejeto, Nyame, Erif. To mataimakin mai shari'a mamman tsaye ya yi wa manema labarai bayani kan taka dokar da ya ce waɗannan masu zanga-zanga sun yi. Shi zanga-zanga da za su yi ma ba mata ranar ta dare ce za su. To ƙarfi hudu za su yi ta shi zuwa sha biyun dare. abin da ba taɓa yi ba a ƙasar Nijar ba taɓa ganin ba inda aka yi zanga-zanga daga dare sai la farko a na hwarin ne yanzu a ce ga wata kungiya sai ta zo ta tanga-tanga cikin dare kuma sai suka ce ba su zuwa su tambayi ko ta ba su izinin a dage wannan hana da aka yi shi kenan sai suka shiga suka yi taro suka ce yi zasi suka shiga duk wani kawahin watsa labaru da suka ta ce mutane su hito kuma su hito ma da abin da za su halbi polisai kamar su wani kaushu ko wata wani duwatsu ko wani abu duka su hito dai a ranar duk an hana a hito mutane suka dan ware tawa aka fara kona tawayi bisa kwalta aka fara shehe-shehe aka fara jiwa motocin polisai a da motocin mutane masu wuce kudin doka ya ce wanda ya je wurin zanga-zanga da aka hana ya taka doka ya da kama shi kuma da wanda ya tsara zanga-zanga ya ce a yi da an hana ko bai shi bai in ko daga gidan shi ya tsara ya ce a shi in an kashi aka ya doka ta ce ya kamata a kama shi to kenan kudin ana cikin tsarin jamhuriya dole abu dokoki kuma doka dole ta bugi kowa sai kuma kasar chadi inda aka kammala taron sake fasalin siyasar kasar wanda ya sauya wa'adin shugaban kasa daga shekaru biyar zuwa shekaru shida da kuma soke ofishin firaminista a ƙarƙashin wannan tsari da zai fara aiki nan gaba shugaba idris debi na iya takara sau biyu da zai ba shi damar zama a karagar mulki har shekarar 2033 malam sanusi muktar daga ofishin firaminista ya mana ƙarin haske a kai wa takaice dai abubuwan da aka tattauna a kansu manya-manyan abubuwa su ne wato yi wa manya-manyan hukumomin gwamnati garan bawul a wannan fuska akwai babbar kotun shari'a ita wannan kotu an soke ta an kai ta karkashin wato kotun koli akwai kuma kotun kundin tsarin mulkin kasa ita ma an soke ta an maida ta a karkashin kotun koli a da kasa muna da larduna 23 yanzu an maida su sha 17 kuma birnin jami'a ma yanzu ya zama na laddi mai zaman kansa saboda haka yanzu maimakon larduna 23 zai kasance muna da larduna kenan nan goma sha bakwai kuma an yi maganar a yi amfani da tsari na shugaba mai cikakken iko wato babu mataimakin shugaban kasa kuma babu premier minister saboda haka shine zai mulkin sa kuma tare da sa akwai shawarorin da muka bayar a bangaren inganta rayuwar mata da samari an nemi cewar a ware musu kaso talatin a dukkan wani matakan mulki ko kuma wasu kujerun zabe to shi kuma shugaban kasa da ya zo bayanin sa sai ya ce ba ma zancen talatin da biyar ba mu ci gaba da tafiya ya zama na senkan senkan wato kaman hamsin maza hamsin mata ya zama na a samu daidai daidaito tsakanin maza da mata To sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin abokan aiki da sashen Hausa na Radio France International. Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.